domin sauraro idan baka manta ba a shirin fim ɗin manyan mata kashi na goma sha uku an yi wa maryam yahaya fyaɗe a cikin shirin fim ɗin inda ta kawo ƙara tawagar su hadiza gabon domin sauraro kasancewa wanda ya yi wa maryam yahaya fyaɗe ba wani ne ba face baban hadiza gabon domin Hadiza Gabon ta kasance ita ce babbar tawaga a shirin fim ɗin manyan mata domin mai sauraro yaya kake tunani idan Hadiza Gabon ta ji cewa mahaifinta shi ne wanda yake gudanar da wannan ta'asar domin ranta ba zai yi daɗi ba saboda mahaifinta ya yi wa ƙaramar yarinya fyaɗe a maimakonta na mai karewa mata haƙƙinsu akan a daina musu fyaɗe ana ɓata musu rayuwa muna roƙonka idan wannan ne shigo ka tashan nan tamu ta farko daga dangwala mana alamar subscribe sannan kuma ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu sannan kuma ka yi mana lakin a kasan bidiyon namu sannan kuma ka yi mana kuma domin jin ra'ayinka game da wannan sharhi da muka kawo muku na fim ɗin manyan mata na kashi goma sha domin jin daɗinku ku kasance da mu a yaushe domin sanar da ku sababbin shirye-shirye da labarai na Hausa da na Kannywood baki ɗaya. Mun gode da kasancewa da kuke da mu a wannan tasha tamu mai albarka.